وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد annabi Musa ya ce wa mutanensa, Ya ku mutanena, idan za ku kafirci, sannan duk mutanen duniya masu kafirci tare da ku, to cutarwar kafircin zai koma kanku ne, saboda Allah mawadaci ne. wanda ya cancanta a gode masa imanin mumine baya amfanarsa haka kafircin kafirai baya cutar da shi